Gani a guri. Gai. Ga ga mashin ɗin tunan. A da mashin ma gaba ɗaya. Lambar mashin da ya ɗauka. Bayan mashin da za ka yi. ka eh. Da lambar mashin ɗin gani. Hmm. Gashi ɗaya. Kowa ya gani. Daga state government, number na state government. Local government na so ba, me gana. Me sunanka? Abdulwa. Ina kake da zama? Kinki ba ina. Kinki ba so ba lokacin kuma ke. Me ka zo yi nan? Kai. Ni an aiko ne da wannan kayan. kayan? Bindiga. wai aiko ka da bindiga wallahi wallahi ba san sunan shi ya za ka fito sunan shi ba wallahi ya za a aiko ka ce ba san sunan mutum ba yaushe ba ka yi. ba din ga waya duk abin da waye za ka kai ma ni wallahi shi ma wanda zan kai ma ban san ina za ka kai mishi ina za ka kai mishi ita ni dai an ce in na zo in na biyo hanyar galadima in na wuto galadima akwai gada da na hauro gada in tsaya ka tsaya wurin gadan na hauro gada so nawa ka taba kawo bindiga nan wallahi wallahi ban taba ma bin hanya